بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقم مجاهدة أن من دروسنا من حاج المسلم لكتاب الشيخ أبو بكر الكابر الجزائري Allah madaukakin sarki ya masa rama da kuma haskaka kabarin a wannan rana wata ita ce ranar biyar ga watan Shawwa, shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ranar sha bakwai ga watan ne ko shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. a wannan darasi wanda shi ne darasi ishirin da hudu a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka mun tsaya a ƙarshen fasali na shashe ko za mu tashi daga alfasul tsari a ashirin kullum بسم الله الرحمن الرحيم الفصل a عشر الإيمان بوجود محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقبية وعقبيتهم وإجلال أئمة الإسلام وطاعة ولاة أمور المسلمين. يؤمن المسلم بوجود محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وعقبيتهم على من سواهم من المؤمنين والمسلمين وأنهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل وعلو الدرجة بحسب حساسيتهم في الإسلام. هل أي wannan fasali ne a kan project nuna soyayya ga sahaba a nan sallallahu alaihi wasallam idan aka ce sahabi ana nufin wanda ya da annabi sallallahu alaihi ko kuma wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan musulunci wannan su ne rukunai guda uku waɗanda suke sanya mutum ya zama sahabi na farko ya zama ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wanda bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya musulunta to ba za a sa shi akwai irin su na jashi sun yi imani da nan karkara amma kuma ba su haɗu da shi ba akwai irin su a suna jiki wanda kuma yadda aka ce ya taso daga garin su guri mai nisa kan da ya shigo aka ce ayyau nan karkarar ya rasa an yi da na'iba karanci ma ba hari ba ne na biyu kuma shi ne mu'minan bihi ya zama da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi imani da shi shi ma wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai imani da shi shi ma ba hari ba ne amma wa abu jahan abu la abu dalib kaga duk waɗannan ba hafai na ne dukkan sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba sahabbai ba ne na uku kuma shine wa mata alal islam ya mutu a kan musulunci saboda haka duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam imani da shi amma ya yarda to shi wannan kuma ba ta sahabi ba ne kamar suwa amma waɗanda sai na abubakar ya kashe lokacin yakin rattadin sannan ko da ya yi ranta aka kiya ko da alki ya yi ranta aka kiya to yana nan a matsayin shi na sahabi in yi ranta ya kuma dawo to yana nan a matsayin sa na sahabi kamar irin su al'ashaf bin kai kaga al-ash'as bin kai ya yi imani ya yarda ya sake komawa arni shi ma wannan yana nan a matsayin shi na musulmi malam ya ce ba a ko sai ke cewa kai مسلم يؤمن المسلم بوجود محبته وآل بيت على بيت يعني على إبراهيم على البيت نعم وعي يا لما زعل Jafar da biyu, Ali Jafar, Alo عقيل alo علي alo عباس yawa su waɗannan su ne guda hudu waɗanda suka zo a hadisin zai bin arfa cewa su ne kala a nan sassan su kuma ana haɗawa da matayensa kaga sai zama guda biyar ka ɗan karanta shayin malami ko baka mallake shi ba ya kamata ka ansa wajen mai gida in ya ƙare kuma ka zo na ba tana ma ran lalifin kamo ma ne to ala kulli hal waɗannan su ne sabu annabi sallallahu alaihi wasallam su ana kiran mutum sahabi idan ya zamanto a ya ci waɗannan sharuɗa ala nan kuma su ne waɗannan gidajen guda hudu Mata matayansa kuma na biya malam ya ce wa ce alamar suwa wa mai nufi da mutum ka kuma yadda sun fara goma mu ne da mutum mana kada ka taɓa tunanin akwai wani caji wanda ya kai darajar ta hanya balle ka gangaro wajen mu wa'annan fi ma bai lahun mutafawitu tura su sabili ko ulumi kuma ka yadda su a tsakaninsu sun sun fi suna falala da kuma ulumul daraja da kuma girman daraja ya hasa da asabiyyatin islam gwargwadon ragayensa a musulunci نعم أفضل نعم فأفضل الخلفاء الراشدين الراشدون فأفضلهم الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم العشرة المبشرون بالجنة وهم الراشدون الأربعة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن عبد الوقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ثم أهل بدر ثم المبشرون بالجنة من غير العشرة كفاطمة الزهراء وولديها الحسنين وطارق بن كيس وبلال بن رباح بن رباح وغيرهم ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا ألفا وأربعمائة صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. معناك الإيمان أفضلهم والذي ya fi kowa a sune alkulaka wa rashidun guda hudu kenan abubakar abubakar rabbi ne shi ne ya fi kowa daraja a cikin waɗannan guda hudu saboda akwai hadisai da yawa da suke nuna zuwa da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya rashin lafiya ta ajiyar su aji a kan shayin mutanen karya. da na aisha ta ce ai shi abubakar yana da raunin zuciya yana da raurawa saboda haka a sa umar mani sun sani mai sake cewa ku sa abubakar ne sallah da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce zan riki wani a matsayin badari to da na riki abubakar a matsayin badari saboda haka wannan yake nuna mana cewa sayyidina abubakar ya kai ƙoyo ruwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai sanda yake a rufe duk wata kofa in banda kofa abubakar annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda na aisha take cewa kullum sai ya je gidansu Ta zo da safin ya je amma sahabbai nawa ne a nan sassarar ne ma taɓa sanin hanyar gida saboda haka shi yake cewa yasa yake cewa wani hadisi ma na fa'ani maru ahadin ma na fa'ani maru a shi ba ba dukiyar wanda ta taimake ni irin yadda ɗin sannan abubakar ta taimake ni lokacin da za a yi hijira gaba ɗaya dukiyar shi ta tara ya kawo Tika, bai iyalai komai ba saboda haka abu ku hafa wani abu ku hafa mahaifinsa ya san irin yadda sai na abu ba kare, sai da ya fi shi gida bayan ya tafiye zai ya gani ya bawa iyalansa to da yake an riga an yi wa iyalan su ma tarbiyya akan imani da ya samu asma amma kuma ya maka makanci saboda haka asma inda ta san baya gani sai ta samu tarin tsakoyi sai ta zuba a wata jaka sai ta ɗora a kan jaka sai ta kamo hannunsa sai ce mata ya ce ina kuɗin da ya bari sai ta kamo hannu sai ta ɗora sai ɗan lalaba ya ka sai ta yi ce ya zala bala tabbas wannan abin da aka ba musu zai kai ku zuwa wani lokaci nan ko bai san tara ka koyi ba to ka duba imani yanzu a cikin waye yake da imanin da zai iya raba dukiyar shi gida goma misali ana buƙatar wani abu a masallaci ya kawo na <laughs> ile na san imani na bai tsaya kala. gida goma <laughs> gida goma muke magana in aka ce fa gida goma mala ibrahim ba wani ya kudin da kake da shi ba a duka komai naka ka kaddara suka kasa gida goma da akawun ɗinka da filayen da kake da su da komai da komai da motar da kake hawa ka kaddara a ce ka raba gida goma ka baya da wahala to shi kuma komai ya ɗauko ya baya saboda haka shi yasa ya kai kololuwa na kasar mai ke ji lokacin da aka isra'il da iraki nan sosar ne zo yake gaya wa su abu jihar cewa ya ji har sama ta bakwai a dare daya yi ki ta mallake kenan mana suna ganin ƙarya ce wannan can saboda haka sai suka ce yau kam sun samu abin da sai na abubakar je ka ne tare da shi saboda haka cikin sauri suka tafi wajen shi saboda suna ganin wannan wani abu ne wanda hankali ba zai iya ɗauka ba ya ga mutum da daddare ya je sama ta ɗaya ya je ta biyu ya je ta uku har ya je ta bakwai kuma ya dawo a daddaren a haɗu da shi da sassafe suna zuwa wajen sai na abubakar suka faɗa mai sai na abubakar ya ce shi ne ya gaya muku haka ya ce su su shi da saboda haka sai na abubakar ya kasance mutum ne wanda yake da daraja a nan sallallahu alaihi wasallam yana yawan ambatar shi da alkai da umar umar shi ne na biyu a daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah ya azurta musulunci da ɗaya Umar guda ko Umar bin Khattab kowa na kowa Umar bin ya suna Abu Jahil jihar ɗin <laughs> Abu Jahil annabi ne samuwa da wa da sunanta abu jihar na amurbin hisham amurbin hisham saboda haka kamar yadda sai dina a fila da musulun ke cewa mazil na ha'izza munzu aslam roma tun da umar ya musulunta muka zama masu ɗaukaka annabi sallam yana cewa a cikin al'ummomin da suka gabata akwai mutanen da Allah yake kimsa musu abu mana su faɗa abu sai ya yi daidai da wata aya ta alƙur'ani ya ce to in dai akwai al'umma ta ce umar shi ne ya ce da annabi sallam da za ka shi wajen sallah a makamin ibrahim sallah ya saukar da wata bijimin makamin ibrahim musalla ya ce ya kamata a saukar da hijabi saboda matanka akwai fajiri da mumini suna shiga wajen su Allah ya saka da ayi da ya saka ta ko ya yi annabi kullu azwajuka wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa munafikai sallah Allah ya saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala tusalli annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka nuna mai shugabancin al'umma yace sai aka nuna mai abubakar sai ya ce a rufan da ya yi wa mulkin akwai rauni ya ce wallahu ya fi Allah ya yi masa gata ya ce summa na za a umar sai umar ya yarkinta yace falam ara asariyan yanzu na za'ura yace ban ga wani mutum mai ƙarfi wanda yake jari wanda ya riko da abin kamar yadda umar ya rike umar radiyallahu anhu kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa alaukar da ya ce bai taba bin hanya ba a ce sai shi ɗan ya bi wata hanya wacce ba ke ba in dai ya ba hanya to shi ɗan da hanya sai sa wani ɗan shi ya je madina ya ga babu umar ko ba nan ba ta nan <laughs> ya ganta babu umar yana nan kusa da kasuwar sai ba lamba ta tara ko ta goma lamba ta takwas lamba ta takwas ce ina ganin to da ya ganta guda uku ne a jere umar ke badar ke ba ina ga umar ke ta takwas badar ta tara ko kuma fahadi ta ke babu fara sosai ke kawai da ya ce ai shi ba zai shiga ta wannan sufan aka sa babu sai wani ya ce rahimakallahu ya umar تكر منك الشياطين هيا وبينكم كل حال سيدنا عمر رضي الله عنه ya yi abubuwa da a matsayin don da wani halitta da ya irin shi ne farkon wanda ya sanya tarihi ya koma ne shi ya fara kirkira wa musulmi kudin su na sai na shi farkon wanda ya doka idan mutum ɗari ko mutane da yawa suka taru suka kashe su ɗaya kashe su shi ya fara kawo wannan yana da bulala da yake yi kasuwa duk wanda ya ga yana tafiya ko yana kasuwanci ba a ke su mai tsula mai kuma da daddare ma idan zai fito haka yake yawo da bulala ya ga wasu mutum biyu masu da namun da daddare suna tsaye ya tula wa namijin bulala sai ce ai mata ta ce ya ce to mata ka ce amma za ku tsaya da daddare tsakiyar dare a nan gurin ku sa musulmai su tuna ku sai ce to ai kuma yanzu muka shigo garin suna shawara inda za mu kai sai ba shi bulalin lafiya Nabi sallallahu na wasallam kamar yadda ya faɗa an taɓa kawo mai nuni kuma farki ya sha ciki fa a ɗauki kwadili umar sai na ɗauki ragowar sai na ba ku ta ka ce bi ma'awar ka ya rasu da menene ka fassara wannan suke na fassara shi da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi kisa ba a samu ijtihadi a zamanin wani halitta kamar yadda aka farko waɗanda ake ba su zakka don a karkato da musulunci zuwa zuciyar ya hana ita ba mun sha'a fari umina mun a fari in ka gada dama ga imani ka gada dama kan masu kafin cewa inda ya ce wancan raunin musulunci ne ya sa saboda haka sai na umar allahu anhu akwai wani mutum abdullah kabir kawai ya zo madina yana bibi ayoyi masu rikitar da wasu a fassara sai ya dinga bibiyar su yana tattara yana kawo mutane shirwa kenan sai umar da ya ji labari ya ce a kawo mai shi aka kawo shi ya tara irin tankar da dinar ne ya dinga tula mai a ka <laughs> ya dinga zuba mai har sai da sai da ya mai suna finar duk wallahi duk shi da take kai ta ta zai da na manta ya ta ne yana kokari sosai yana yin kafirin haka yana yawo a cikin dare shi kadai ku ji abin da talaka ce wata rana yana tafiya cikin dare kawai sai yi zo kamar tana cewa tana cewa ta tsawala hadar lalle wasu wasu jami dare ya tsala ya yi tsawo kuma ya yi duhu ta ce ina ma zan ɗan samu dan wanda zai ɗaya mai cewa ta ce wala in ban da tsoron allah da take ta ce rika min hadar dare jawani ta ce da an samu wani wanda zai kiki za mata gefen gadon nan sai na umar tsewa gidan shida da safe sai ya tarawo ta yi tambaya wannan gidan wani ya kashe ce gidan na wani ne da kamar da ne ka shiya shi ya yi da ta wani sai kira aisha hafka ta ce mata hafka ni nawa ne mutu za su iya daurewa a tare da namiji shi haka da suka maka yana irin wannan tambaya shi ke kin ga shi yake gaya wata uku zuwa a kan cewa duk wanda aka tura ya ko da ko ya gama ko bai gama ba in yi wata da ya wuce ina yana yawo kuma wajen wata ran wata yaji yana kama waka in kama kuma cewa Halimin sabirin ila samrin da ashrabuwa hal min na ila nasirin nasiyaji tana cewa ina ma da zan samu damar da zai sha giya ina ma da zan samu damar da zan haɗu da na tsaye na haske a wasu gari da safe ita aka nemo mai na tsaye na haske aka nemo mai na tsaye na haske sai gan shi kyakkyawa kyakkyawan mutum ya mai haske ya mai kwalkwal da ya mai kwalkwal sai ya ga ya ƙara kyau ina sai to tun da haka ne kuwa ba mu taɓa haɗa gari da kai ba sai kore shi zuwa babba saboda mata suna fitinuwa da shi a kulle hali, sai na umar gaskiya falalolinsa da ayyukan da ya yi ba ƙanana ba ne kun san dalilin da ya sa ɗan shi a suka fi shi gaba ɗaya me dalili me sa ɗan shi a suka fi cin umar duka a sahabban nan kasan ne a malam ne na gina fakar tsada me dalilin da ya sa ɗan shi a suka fi cin shi na jafar ko kalifa wannan ba abin da ya sa shi ne saboda shi ya buɗe fari sai kafa shi iyayensu shi ne da yi saboda shi ya que fari sai ya sai dalilin da ya sa suke sun shi sai na umar radiyallahu anhu ya yi ayyuka da yawa wanda ya jawo kayan shi baki suke wasu ruwayoyin wani malamai suke har ta taɓa yin riga wani fashi goma sha bakwai haka yi ci gaba da zama har zuwa shekara 24 ya yi kusan halifanci na kusan shekara goma tun daga shekara ta sha'u har zuwa shekara ta ashirin da akwai abu lola talmazuki da kawo karar mai gidansa a yanzu ya bin shi ba akan cewa ya zarince shi sai umar rabbi anhu ya bincika in shi ne bai da gaskiya shi ne ya ba shi rashin shi ne ke dama makeri ne shi ne ya tsera jariyo da zuba da zai suka sai umar da wasu sahabbai da kuma soki da shi mai da suka faɗa sai na umar ya tafi ya tafi da hannun da kan shi roƙi allah a tsarayen shi sannan kuma ya kasance yana roƙon allah wani abu wanda mutane da yawa suke ganin mutum yana ce allahumma inni as'aluka shahadata fi baladi nabiyyi allah ka azurta ni da shahada a garin annabi mutane da yawa suna ganin ba zai yi ba tun da ba ya za a yaƙi madina daula ta kafu mutane duk suna nan ta ina za a iya yaƙar madina Allah ya kaddara ya soke shi da ya soke shi da za ka san bambancin mu da sahabbai abdurrahman bin auf da ya wuce shekara maganin nan da ta kamar jabar kuma na gaba ta gidan nan abada wacewa aka yi amma shi ka zo zai mutum hudu ko biyar a kashe a masallaci ya soke sai na umar ya soke mutum biyu ko kuma shi ma ya soke kanshi amma ga sai da a ƙara sallah salamu bin hafiya ya ƙara sallah ya tambaye shi waye ai tambaya waye kashe shi haka ta abu a taimake su ne alhamdulillah idan aka ta kyakkyawar zuciyarsu ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya wanda ya kashe ni bai taɓa cewa la ilaha illallah ba saboda haka wani zama abokin wasu mata wajen Allah likita ya zo ya ta ƙoƙarin ba shi magani in aka ba shi madara sai ta fito ta inda ciwon yake sai ka fito tare da jini saboda haka likita ya ce maka ba ka kawai sai wasiya saboda haka shi ne na umar farko da ya ce a ji wajen sai da tuna aisha a nema masa alfarma a kan a rufe shi kusa da abokansa sai na abokan da nan sassan to ya ta ware wa kanta gurin amma za ta fifita shi a kan ita da abdullahi da umar idan na mutu ka sake zuwa ka nemi izinin saboda ta yi gani ido na aka ce sanya halifa ya ce ini da halaktu a dikkan halakta kai rubutu wa illam a falam ya tafi tsayin ya ce in ya sanya halifa to wanda ya fi ya sanya shi ne wa shi ne wa abubakar yadda idan kuma ba ban sanya halifa ba to wanda ya fi ba ya sanya Ya suke na haka gane ba zai sanya halifa shi ne sai cewa da mutum shida ya ce yanzu انت انت بربوحة كنت مباشرين يا جنسانا انت كنت الشجع نفس السلام يا ربنا يا جنسانا فاتشونا السلام عليكم عوف ما انت لعلي تألحى تزبير بسمك انت لا كنت في الشجع تجيب كدعاها لفعة الثانية نفس السلام يا ربنا يا جنسانا ya ce abdullahi dan umar ya zama mai ba da shawara amma bai da hakiya wannan shi ne umar radiyallahu anhu ko usman da kuma usman shi usman yana daga cikin kwarai shawa yana daga cikin gwani umayya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yana da kuɗi kuma ya amfani da kudin nan na ko da jiya da kudin nan saukar mai ce man yi shikari biyar roma na kudin ba zai ce biyar roma yana da antenna sai na usman ya siya wa zai jan azaz jesu ufa da labar sanadi sai na usman ya a nan saukar mai ce ma zara usman na fa'ala ba'adar yake sai na usman da biyu da abin da ya yi ba zai cutar da shi ba akwai lokacin da sai na abubakar ya shiga wajen sai na usman ya lafi shiga wajen annabi sallallahu alaihi kalla. lokacin ya buɗe cinye shi sai na umar ma ya shiga ya rike fasa wani tambanzan na kan yana daga cikin abincin da ya raunana bai rufe ba ya na usman ya shigo kawai tsere ya ce ta mamaki haka ya ce ya ba zan ji kunya wanda mala'ikun allah su ji kunya sai na usman kenan sun tafa hawa uhud shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam da umar da abubakar ranar sarkarar ya ce masa uhud ya uhud ya ce da uhud ke inna ma alaika na biyu ya ɗan yi raurawa ne ya ce uhud ya uhud inna ma alaika na biyu wasu jikun wasu gida tabbaci a uhud a kanka akwai annabi da siddiqi da kuma cikin falalolin sayyidina usman sun ce tun daga annab adam har zuwa annab sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun wanda ya abu ƴaƴan annabi guda biyu shi. saura ka shi yasa ake kira su kulmurai ma abokin haske guda wa ya fara auren a cikin yana naukar talanta ne ya fara zainab wata awa ibn habil hasko to kanye ya fara aure ne ta mutu sai aka ba shi ah. Allah wani ya fara masa yarda ko albashi kama kuma yake kowa ya baya ci saboda shi kuma a zamanin ka aka yi yakin aka yi yakin kogi aka fara shiga kogi ana zuwa ana yin yaki don haka sai na usman rabiyallahu anhu ya kasance a cikin kula fa'awa su dukkan nan guda ba wanda ya ci shi yake ya zama halifa a shekara ta nawa ne. ashirin da uku har shekara ta talatin da biyar ya yi kusan shekara goma sha an biyu da ya haɗa abubuwa a kan shi yasa ba a san cin naman shugaba da kuma malami saboda cin naman shugaba yana jawowa a raina shi a mai tsoro cin naman malami yana jawowa a raina ilimi so an dinga maganganu a kai ya kusanto da 'yan shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wanda har wannan ya jawo waɗannan jike jitan da ƙaryata-ƙaryata har suka jawo aka tare domin a mai kamar yadda ibn Kashi ya kawo ruwayoyi daban-daban a cikin littafin tsanar al-bidaya wani haya. sun zo sun taru sun ce dole siyasa yake ba zai sauka ba yake shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya maka ya ce maka sai kanni suka Allah kanisa Allah zai sa ma wata riga saboda in an zo an ce dole sai ka ce riga kada ka ce suka kewaya wannan ɗin aka ce ya gudu yake la'uka idan da yake ba zai bangaren da bayan gudu bayansa suka zo da ta kubba suka ce za su yaƙi waɗannan mutanen da suka kewaye gida suna so su kashe shi sai ya yi musu ma abin da bawa ya fi so ne bawa ya fi so a duniya yace muku musu man agmatu sai tsoro tsoro ya ce duk wanda ya mai mayar da kafofinsa cikin kome da ya yi kuma kai ne ma ka jira kai yi fada da rana ai ba ba abin da ba ma ya wuri ya ma sai ya musu wannan abu hurairah ta hakan da su duk su suka ce za su ya shi da shi ba su ya zama farko wanda zai jawo a zubar da jini a al'umma a nan salawa ne kamar yadda ibn kasir ya ka a cikin albidaya wani haya yake cewa shi fa ya yi ma mafarki a nan sallallahu ya ce masa ya usman ka tsoro inda nan yau ya ce mata ya kai usman yau za ta buɗa baki tare da ni dama kuma a ranar yana hafi suka mai wulaƙanci suka jage mai shi a ce suka kashe shi yana karatun alƙur'ani suratul bakara kuma yadda wasu malaman tarihin suka faɗa jinin su ya zuba a wannan aya wace ce wata aya ce jini ke zuwa a wata aya ne wannan gani ba ka nuna shi kuma wata ya ci kamuwa wata ba ka ko wata ya ci kamuwa a wannan shafin yake karatu to a nan dai ne nan jinin su yanzu kamar da ya zai tafi ya faɗa duk waɗanda suka kashe sai na usman ba wanda ba kashe shi dama su waɗancan mutum shirin da yana Usman ya bari mutum uku suka yi teku a goma mutum alha da zubair da sa'ad bin abi sa'ad jidda masu yi teku ba shi kuma abdurrahman bin auf shi kuma sai ce zai zama ainihin chairman saboda ta yi zama kawai tsakanin ya sun shi to ya zama jami'in bin auf ya jin zafi gida gida yana tambayar mutane da usman da aliyu waye ya ce majority suka ce usman dama da haka usman ya zama hadisi sun shi yasa usman yana mutuwa ana kashe shi automatically ya zama aliyu ne zai zama shugaba to ba a yi wani tunani ko waye zai zama halitta ba automatically dama haliyu ne ne su sai na ali radiyallahu anhu ya zama halitta shekara ta talatin da nan talatin da sai na aliyu dan cikin gida ne ya taso tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka faɗa da shekara kuma shekarun su goma kuma kamar da malamin tare da faɗa shi ne farkon wanda ya fara yin imani a yana ya taso a gida a nan sosai da ita ma ya fi tsinta da musulunta haka ya taso cikin manya-manyan falalolinsa shi a nan sassara mai haura mai na nafa da kuma na nafa kuma gaba ɗaya zuri a nan sassara da tsawon zuwa yanzu ta hanyar duka zuri a nan sassara da tsawon ta hanyar a zahirin tarihin da muka sani da rukayya da umma kulsum zainab ta haihu amma dai babu labarin zuriya dama yansa nawa ne kaga saura wanne da wanne ke nan mara ibrahim wanne da wanne ne ba ba ke nan ibrahim da abdullahi ta alƙasi kaga su kuma duk ba balaga ba su to wannan shi ne babban falalar sai da na kan ya wana na fasa daga cikin falalolinsa akwai lokacin da za a yi yaki Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa لو في أن الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله yafta Allahu ala yadayhi yace gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda ke san Allah da manzansa Allah da manzansa suke san shi Allah zai buɗe a hannun mutane su kai ta tattauna sai na Umar radiyallahu anhu ya ce ke taɓa yin fatan halittanci ke taɓa yin fatan shugabanci ba wani haka ana wayar gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ali bin abi talib ina ali bin abu talib sai aka ce uwa ya shi kiyaye ne yana fama da ciwon sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai cikin shi shi tunanin da ya yi سيدنا علي رضي الله عنه tun a zamanin sayyidina umar ya kasance abokin shawara shi ne wanda sayyidina umar ya shawara da jawabin shawara a kamar yadda ake biya sai zama da hannu Allah idan yakin tabuka sai jina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bar aliyu bin abi talib a matsayin wanda zai zama ya kula da gida. saboda aka sai sai na aliyu ya cewa ya rasu rasulullah yanzu za ka banna da mata da yara ce amma to yi ji an ta kuma ilan zina ta haro ne gairar allah na biya ba'ad aka so ka zama kamar yadda sai na musa ya ba haro na matsayin halittar yaushe ya bashi a matsayin halittar shi lokacin da zai je ya gana da ubangiji ko sannan ali rabbi allahu anhu ya haɗu da rikodin da yawa bayan ya zama farkon rigimar da ya haɗu da ita shi ne me yasa bai hukunta waɗanda suka kashe sai da me yasa bai kashe su ba shi kuma tawilansa shi ne ba a gama tantance saboda haka wannan yasa suka yaki tsakaninsa da la tsakaninsa da aka yi jamal aka fara yin jamal tsakaninsa da nana aisha da kuma alha da zubai a ɓangaren sannan kuma shi kuma sai na ali yana a bayan ɓangaren wanda wani yaƙi na aka kashe ɗanka aka kashe zubai sai kuma aka zo aka yi sukin shi kuma shi ne wanda ofisa yin yi ya shi ma yana da alaƙa da kashe sai na usman saboda shi muawiya da shi da sayyidina usman idan su ɗaya dukkan su jikokin umayya ne ko aka yi sufyan wanda a cikin an kashe sahabbai yawa wanda abin da ya tayarwa da duka ɓangarorin guda biyu hankali shi ne da aka kashe amma a ya da lokacin da aka kashe amma jini ya ce shike nan aka tuno da hadisin da annabi sallallahu alaihi ya ce yake cewa ta da amara ta shi a ba mutanen da suka yi fito na fito da shugaba su ne za su fita amma waɗanda ba sa kan ne shi kuma amma a jama'a waye na a jama'ar ali to so kowa ya suka kai shi sai dina mawai to wannan yasa kowa ya kirko da rubutu sun so zai sun sai na mawai da suke wa hadisin tawili suka ce to ai wanda ya zo da shi shi ne ya zama sama sa inda sai na ali su ne suka zo da shi ko dai haka dai aka yi waɗannan ya aka zo kuma aka yi na harawan su da kawari waɗanda suke kafarta wanda ya abokan su ne to ƙarshe kawari sun kawai suka zo ne waɗanda suke manya dai a daular nan suke kawo mana matsala ba su uku ne kawai a kashe su lokaci guda a huta waɗannan da suke kawo mana matsalan nan aliyu ne da mutum as da mu'awiya suka ce abin da ya fi kamata kawai a kashe su kawai lokaci guda saboda da aka shirya kawai dukkan su uku kashe lokaci sallah asuba na haka sai na aliyu ya fito sallah asuba abdurrahman bin milzim ya kashe shi ya soke shi shi kuma mu'awi aka soke shi bai mutu ba shi kuma amur bin al'as a ranar na ibin shi ne suna ibin aka kashe wannan ya faru a shekara ta arba'in ko a takaice dai waɗannan sahabai eh shekara hudu da wata tare yana mutu so a takaice dai waɗannan su ne waɗannan kulafawa shigo ɗin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da cewa a yi koyi da su alaikum bi sunnati kuma shi kulafawa ya bashi kuma wani ikon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya jera ta a mulki gwargwajen jerin a bala ta ga wannan kudur Allah ce da kuma girman Allah insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na malaiki cewa radiyallahu anhu ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su su duka

a zamanin su zamanin su na umar aka fara saka wannan dokar cewa duk wanda ya yi uku كلمة ساعة ما يدير أكثر وشرع وجيش كيسوع إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا فلو أمضيناه فأمضى شنو فوقهم اللي يفعلون كما جيب كل فاق كما جيب أئمة الأربعة بجاو كيف تفعل مذهب كيف حكم مذهب سيدنا عمر kan cewa duk mutumin da ya saki uku a kalma ɗaya ta kamar da abu da abbas ya kada a zamanin sai na rasulallah da zamanin sai na abubakar da kuma shekaru biyu ko uku na sai na umar duka saki uku a kalma ɗaya na shi ne ya mai fice Allah ya ba mu yanci. Insha Allah za mu ci gaba da gara. inda muka na gaba kafin lokacin da ke cewa wasu salamu wa rahmatullahi